Rundunar 'yan sandan jihar Niger Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wata mata 'yar kimanin shekaru 24 mai suna Amina Aliyu bisa zargin yi ma kishiyarta kisan gilla a unguwar Tunga da ke cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Hukumomin dai sun ce Amina Aliyu tana hannunsu kuma tana amsa tambayoyi akan kisan kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim 'yar kimanin shekaru goma sha bakwai, ta hanyar rabka mata itace sannan ta yi ƙoƙarin ƙona ta ta hanyar banka ma ɗakin ta wuta. Alhaji Aliyu Abdullahi Dayi ne mijin matan guda biyu wadda aka kashen da ke zaman amarya da kuma uwar gida da ake zargin ta yi kisan. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma tun da Allah ya ƙadartar da shi na yi baƙin ciki. kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah bahana wata Allah ya gafarta mata ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye ce Allah shirye wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan ba zargi bane ta aikata saboda an da ke bin ita uwar gidanka ta ce cewa lallai sai suka buge ta da muciya kuma bayan ta mutu suka kokarin sa mata wuta a yanzu kai mine ne matsayinka akan lamarin nan ina roƙo ga ita hukumar yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka ci gaba da bincike akan wannan al'amari Ibrahim Yahaya Sidi shine mahaifin marigayiya Fatima Ibrahim ya ce duk da yake kowa baya wuce ajalinsa amma yana buƙatar ganin an yi adalci akan lamarin ina neman hakkin jinin diyata saboda addinin musulunci ya yarda aka kashe ma dan uwa ka bi haƙƙi. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu wannan labari kuma za ta tabbatar da ganin an yi abin da ya kamata in ji darakta a ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger barista Maryam Kolo. Kuma dole ne za mu tsaya mu tabbatar wanda za mu tabbatar wanda ta yi wannan kisa din ba ta ƙetar ama hukunci zai eh, ya kamata da za zartar mata. Za mu tabbatar an zartar da wannan hukunci din a kanta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nejan Alhaji Adamu Usman ya ce a yanzu suna tsare da mutane hudu akan wannan al'amari. Eto eh, yanzu dai akwai mutane hudu da suke nan muka kama su mutane hudu amma dai bincike zai nuna kaga cikin dama abu ne a cikin gida ya faru. So kaga daga nan kuma tun da dai mun tabbatar ga wanda muke zaton ya aikata kaga tamarin bincike da zai zai tabbatar mana sauran suna da hannu ko dai ita kawai take da hannu a wannan abu tuni dai aka kai gawar marigayiya fatima ibrahim a gidan mahaifinta da ke can jihar katsina inda aka gudanar da jana'izar ta da yammacin ranar laraban nan mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya